Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ina minka godiyata ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta asar da wato sunna. Muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira The Musambo Island. Tsibirin Musambo a Lake Victoria inda ake da tsuntsaye fiye da dubu da hamsin da suke ba da wani irin sauti na musamman a tsibirin. A ƙasa kuwa wasu halattu ne masu haɗari da ba a jin ƙarar sautinsu. Macizai kumurci fiye da dubu ɗaya suna yawo a tsibirin a yanayin zamantakewa tsakanin maciji da ɗan adam. Kada ka ɗauki kowane maciji da sanda, diskokai ne na al'ada a wannan tsibiri. Over 100 fishermen live on the island. Masunta fiye da 150 suke zauna a tsibirin. Kuma Emmanuel Katangole shi ne dattijo mafi tsufa a tsibirin. Yana zaune a nan fiye da shekaru 35. Kwararre a fannin kamun kifi a yanzu ya daina su. Dattijon mai shekaru 95 shine garkuwan al'adun yankin wanda ya haramta kashe macizai. ana da ɗaukar macizan a matsayin iskokai a tsibirin katangole ya ce bai taɓa ganin kumurci ya sari wani ba sai a lokaci ɗaya tak inda ya sare shi when he was attacked himself ina jin na ɓata macijin rai lokacin da na fitar da shi daga gidan saboda na samu ne bacci amma sai ya sulale ya dawo na ɗauke shi na sake wurgi da shi waje na tafi na kwanta akan gado sai ya dawo a wannan karo da ya juya sai ya sare ni bai kamata a tsangwamin maciji ba ko da ko za ka kwanta shimfiɗa ɗaya da shi a saboda wannan dalili macizai ke yawo ko ina a cikin gidan na katako masuntan ba su da wani dalili na jin tsoro wasu mana ganin cewa wannan wata baiwa ce daga iskokai idan ya shiga gidanka ziyara ce ta iskokai abinda za ka yi shine ka gaya masa cewa ba ka son tashin hankali kuma ba zai yi maka komai ba the sunan tsibirin musambo yana nufin iskokai al'adunsa na da tsauri matuƙa ba a sare bishiya babu dalili ba a kashe tsuntsaye kuma ba a cin kwansu sai dai kuma al'adar ta haramta mata zama a tsibirin wannan shine mafi tsauri ga masuntan a bisa al'ada mata ba sa yin su a wannan yanki na uganda sai da wasu na son ganin kwakwaf kan dalilin haramcin da aka yi wa mata a tsibirin singa ga bathukkiriza okubanga tugenda Idan da za a bar mu mu tafi, da zai yi kyau mai kasuwanci a can, amma ba za mu iya ba. Sabo ne babba, haka abin yake tsawon lokaci, ba a barin mata, ba kuma za mu sake hakan ta faru ba. katangole na ganin yawan jama'a zai gurɓata tsibirin da zamantakewar halittu da tsirrai da ke cikinsa. cikin shekarun 1976 aka killace wannan daji bayan gano irin albarkatun tsuntsaye da ke tattare a wannan wuri mai faɗin murabba'in da'irar kilomita 320 albarkar tsuntsayen cirani da ke zango a lokuta daban-daban na shekara daga nahiyar turai da australia da kasashen afirka ya kasance babban dalili da hankulan jama'a da gwamnatoci da ƙwararru a kan yanayi da rayuwar tsuntsaye ya karkata ga muhimmancin wannan daji a Najeriya da ma nahiyar Afirka. Masana sun kiyasta samun nau'ikan tsuntsaye har kimanin 378 da ke zama a wannan daji a tsawon shekara. Hakan ya haɗa tsuntsaye da ke zama a lokutan damina da masu zama a lokutan sanyi. da masu rayuwa a yanayin zafi kai har da tsuntsaye da ke da shekarar dindindin ɗaukacin dajin baturiya yana kewaye ne da ruwa da ke malala daga hanyoyin ruwan kogunan hadeja da jama'are daga yammacin arewacin najeriya zuwa jihohin yobe da borno a gabashin arewacin najeriya daga nan kuma ya fada cikin tafkin chadi kwaranyar wannan ruwa ya samar da ƙoramu da fadamu da tafkuna sama da ɗari a wannan kewayen da'ira da ya zama wani bigire na daban da ke da yanayi mabambanta guda uku wannan shine tafkin jijim Daya daga cikin manyan kwadamu da ke cikin wannan daji wannan tafki yana ɗaya daga cikin manyan tankuna da ke ajewa ruwansu tsawon shekara guda amma saboda zirga-zirgar jama'a a bakin tafkin ya sanya tsuntsaye ba sa zama sosai a wannan tafki wannan kuwa ya samu wato sanadiyar irin wasu sauran manyan tankuna da suka kewaye wannan a wato tafki ne wanda tsuntsayen kan tafi can su zauna a yayin da kuma aka samu kamar ah, ragozar zirga-zirga ta jama'a sai su dawo wannan wuri wannan yanayi shine ya zamto wani karfin kafa ga shigar bal'adama cikin sassan wannan daji shigar ruwa da kafewarsa ta sanya fitowar tsirrai da ka iya rufe duk wata hanya da za ta nuna hanyar muhimman tafkuna da ke sassan dajin. saboda matsaloli ko kuma ce yawan fadamu da ke wannan daji mm. ya sanya duk lokacin da mutum zai ratsa domin ganin sassan dajin dole sai ya ratsa irin waɗannan fadamu wanda idan ba haka ba su kansu waɗannan tsuntsaye da ake magana mutum ba zai samu damar kaiwa ga su ba ƙoramin ruwa da fadamu ɗaya a bayan ɗaya sun zama wa tsuntsaye kariya ko wani shamaki daga isar bal'adama gare su irin wannan yanayi mai wahalar gaske shine ya samar wa tsuntsayen damar watayawa ba tare da tsangwama ba a wuraren da suke zaune wannan fadama ta kasance ɗaya daga cikin sheƙata tsuntsaye na sassan duniya wanda suke isowa wannan daji a yanayin da ya kasance idan can kasashensu na turai sun zama akwai tsananin hunturu ko kuma akwai tsananin zafi a wannan fadama wadda ake kira a ga koroje a ainihin akan samu nau'in halittu daban-daban wanda suka shafi a tsuntsaye da suke ba da kasar turai da ainihin wato a albarka ta kifi wadda kusan ita ce makasudin zuwan waɗannan tsuntsaye a halin yanzu haka akwai tsuntsaye wanda suke nau'in kirin jijiya da ainihin galantoyi wanda suke da ɗimbin yawa a cikin wannan fadama wannan fadama ta kasance ɗaya kawai daga cikin fadamu sama da ɗari da suke cikin wannan daji na baturiya tun bayan ganowa wannan daji da tsohuwar gwamnatin jihar kano ta yi a zamanin gwamna abdu bako ba mu samu wani bayani da ke nuna lokacin da aka gano fara zaman tsuntsaye a wannan wuri ba amma bayanai da muka samu daga tsoffi da suka jima a dajin ya nuna cewa babu wani mahaluki da zai iya furta shekarun da tsuntsaye suka shafe a dajin baturiya baba lamido kamar shekarunka nawa za mu iya cewa a wannan wuri shekaru na arba'in da shida a na wuri to yanzu kamar waɗannan tsuntsaye da muke gani a shin kamar sun kai shekara nawa suna zuwa wannan wuri ko kuma kama anan ka same su waɗannan tsuntsaye ai in dai ruwan nan yana nan kowane ko zamanin da mu zo ba suna nan ko lokacin da ba mu zo ba amma tun zuwan mu muna ganin su a nan in dai ruwan nan ya riga ya zo to suna nan eh. to kamar daga wani lokacin ake samun su kamar yanzu ma dai mun ga suna da dan yawa kamar wani lokacin ake samun su da yawa eh yanzu kan ai ruwan nan in dai ba yanke ba yana nan an dinga samun su ba sa fadi sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar group group na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar da sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa kowa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya a buɗe take